zame mana karfan kafa ya zanyi da kai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 wannan wani irin maganar banza ne da kai da MD din da karkashi na kuke ko idan akwai wanda yake son ci gaban kamfanin nan bai wuce ni ba tunda kamfani na ne get out mhm. Salamu alaikum.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 duk mutumin da kika sani Allah Ubangiji ya haramta masa dukkan yau ya sake auren mahaifiyarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ‘yarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ‘yar ƙanwarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ‘yar babansa ko ‘yar babansa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ƙanwar babansa ko kuma ƙanwar babansa. ubangiji ya haramta masa ya auri uwar matarsa da yake aure ubangiji ya haramta masa ya auri matar da ta shayar da shi ubangiji ya haramta masa ya auri wacce suka sha nono ɗaya shi da ita ko babu dangin iya babu na babu babu aure a tsakaninsu ubangiji ya haramta masa ya auri wacce ya auro ta ta taho da 'ya'ya ta zo da shi cikin gidansa agolanta kenan haramun ne ya aure ta ubangiji ya haramta mutum ya auri kanwa sannan kuma daga baya ya dawo ya auriya ko ya auriya sannan daga baya ya dawo ya auri kanwa ya haɗa su a cikin gida ɗaya lokaci ɗaya wannan haram ne shi ne abin da kike ƙoƙarin ki zartar mana da shi a cikin wannan addini namu mai tsarki sai ka ce addinin kusanci. haka ne gaskiya ne malam to amma ai ka san ilimi shi kogi ne kuma ilimi faɗi yake da shi to kai malam ai ka dai ɗan ƙara bincikawa ka gani malam to shi kenan malama fadila babu yadda za a yi mijin yarki ya aure ki ya haɗa ku a gida ɗaya lokaci ɗaya sai dai in kin ga ya aure ki sai dai idan sakin ta yi to sai ya aure ki a madadinta ko kuma in ta mutu sai ya aure ki a madadinta amma babu yadda za a yi haɗa ki da ke da ita a gida ɗaya lokaci ɗaya na aurenku wannan Allah ya hana haramun ne fadila wannan abin da kike shirin yi inda kamar a ce manzon Allah zai yi shi to shi kaɗai ne ya cancanta ubangiji ya halatta masa yi shi a cikin irin hususiya da Allah yake yi wa annabawa manzo Allah sallallahu alaihi Allah ubangiji ya keɓance shi ya yi aure babu sadaki ya keɓance shi ya aure babu wali a cikin irin keɓance keɓance da Allah ya manzon Allah inda zai masa to da ya masa wannan saboda haka shi da kansa bai haɗa ya da ƙanwa a gida ɗaya ba kuma ya hana haɗa. saboda karamci da rahamtawa irin tasa baiwa ce ma sayyidina na je iso ya zama bayi ne ya da kanwa ya wara su ise da ɗaya ya bar ɗaya a wajensa ya ce a'a ka je ka dawo da ɗayar ka ba su kuɗin su ta dawo hannun ka ya da kanwa amma in ka yadda ka taɓa ɗaya a zuwan koyan garka ce to ɗaya kar ka yadda ka taɓa ta ta haramta a gare ka saboda 'yar uwarta ce to bauta ma kenan to ballantana aure Allahu akbar to wallahi abin da ba zai yiwu ba kenan wallahi sai na aure shi a yau idan na mutu sanadiyar soyayyan bawan Allah nan wallahi hakki na ya rataya a kanka saboda me zaka faɗa haka saboda ni ba ba ce ai inda ƴarka ce akwai ayar da zaka ɗauko ka lankwasa shi ka ce halattacciyan aure ne tsakanin na shi to wallahi ba zai yiwu ba ka wani kafa ubun rawani sai ka ce kujera ke fadila baki da hankali ne malam ne ke faɗa haka dan ya faɗa miki gaskiya na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe fadila tana so ta ah, ah, ah. zame mana karfan kafa guna ya zanyi da kaina ya zanyi da gane ina kira ki ji tsoron Allah ki tuna cewa Allah ya gafarta mala don Allah don annabi kai haƙuri wallahi wannan yarinya ba ta da hankali alhaji hamza ko kaɗan wallahi ban ji domin ita irin tarbiyya take kuma kowane tsuntsu da mun hausa suke cewa kukan gidansu shi yasa wani bata dame ni ba eh tabbas malam ta taɓa faɗa min lokacin da ta ce ta fara sona bayan wata rana yayata ta yi tafiya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 to tun daga nan dai malam daga nan ta fara takurawa rayuwata ta ce tana so na saboda ina da kyau na iya kwalliya kuma ina da kuɗi ka san mata irin waɗannan abubuwan suna birge su amma ni ban yi tsammanin a matsayin ta na uwar matata hakan zai iya ɗaukan hankalinta ba to alhaji hashim dai kaga kun ɗauki ɗabi'a irin ta 'yan boko ba masu karatun boko ba wannan ɗabi'a da kuka ɗauka ita ce ta haska maka har ka samu dama ka hai mafar da wannan barna a cikin gidanka yaya za a yi barna ba za ta faru ba babu wani addini da ya amince ka ɗauko balagaggiya don tana ƙanwa matarka ka shigo da ita cikin gidanka kai kana balagagge ba tare da wani uzuri ko wani dalili ba babu wannan addinin za ka fito ka yi wanka za ta yi wanka za ka irin zaman da kake so a cikin gidanka za ta irin zaman da take so a cikin gidanka za ta ci irin abincin da ka ci za ka faɗi magana mai daɗi a gabanta ta yaya shaidani ba zai samu dama ya haifar da wani abu a cikin kowa idan kai wani abu bai dasa a cikin zuciyarka ba matsayinka na namiji to ita matsayinta na mace wani abu zai iya shiga cikin zuciyarta ya ɗarsu shaidani da kake gani ya yi galaba da mu dalili saboda mun yi watsi da hanyar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaidani ya jiri min ibn adam majriyad dami shaidani yana gudu a cikin jinin dan adam kamar inda duk jini yake gudu yana yawo saboda ka abinda ba a zato zai iya haifarwa da mutum dan ya halaka shi malam me mafita mafita a ciki guda biyu ce ta kai da farko ka yi sujjada ga Ubangiji, ka roƙe shi ya ba wa fadila mijin aure ta aura. Ubangiji ya amsa maka to ka sami masalaha ta farko. Sannan maslaha ta biyu wacce ita ita za a fara yi da fadila da ragowar 'yan uwanta ga baki ɗaya ka tattara su ka kai su gaban iyayensu su zauna. Don kar su ma a cikinsu a sake samun wata matsala ta baro irin tata. Kana nuna, ya zanyi in cire ta cikin raina ni na ɗauko ta da hannuna ai gaya miki da kin je ko sai abin ya burge ki kasan fa ga baki ɗaya abin sha'awa ne ga kaya a garin da sauki ba irin mu nan ba fa kai wani shagon fa ya kai nan anguwan ya kai nan anguwan sai idan ki ya gaji da kallon kaya rasa wanne zaki zaɓa to anti amma dai ai mu ma za ki tafi da mu wani lokaci ko a'a me kaya ya kai ku in business in kasuwanci yayi kasuwanci dai kawai sai sai mu dinga tafiya tare in hmm? ya ce ba za ki je ba ba mu za ki aika ba a saboda me sai dai idan kasuwanci ya ci gaba dai sai mun tattara ku ga baki ɗaya mu tafi wallahi anti taron da kika sa kafanki kika bar gidan nan ga fadila nan ba ta da wani aiki sai kunci sai tunani sai kuka mun rasa me yake damunta mun ajiye ta anan mun yi ta tambayan ta fada har yanzu wai tana fada da mijina ita har yanzu fadila fada take da mijina to mu dai bata gaya mana ko akan me kullun ta dinga fada a'a akan raini ne mana raini da rashin kunya ai ba abin da tafi iyawa kamar raini da rashin kunya har yanzu fadila kina raina mijina kenan kin ci gaba da raina shi bai isa ba kenan ko to wallahi ba zan jure ba ba zan iya ba wallahi wallahi ba zan iya ba na gwamnati ki tattara kayan ki koma gida ki je can gaban su mama ki zauna ni na rayu da mijina ba na so kuka nake da idanuna ya zan yi in cire ta cikin raina ni na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe tana so ta zame mana karɓan kababuna ya zan yi da kai na ya sanyi ta gane ina kira ki tsoron Allah ki tuna cewa in kin amana ba Hello? idan fa baki da hankali, wallahi la'azim zan koya miki hankali a cikin gidan nan. wai kin manta cewa yayarki ta dawo ne kin fita sona ke din banza ke din wofi ke kinga na rantsi da girman hello jikina ba ka min ƙarya kuma ba na so ka fara daga yau lokacin da ka amsa wayanka ka ce helo, na ji muryar mace ta amsa maka ina ɗan cikin wani yanayi na ruɗani amma ki hakuri ki kwanta gobe da safe zan yi miki bayanin komai kai alkawarin zaka gaya min gobe shikenan Na gaya miki dai, ki gaya wasu hajiya Jamila amma wallahi babu bashi. Ba zan ba bashi ba na ya haƙuri na ya dawo zan kira ki. Assalamu alaikum. Alaikum salam. San da dawo. Lafi a Lafiya ka dawo gida da rana haka? Ko wani abu ya faru ne? Kamawa ta yi. dawa ne in gwada miki wani abu kaman kin san dai muryar fadila ko sosai da sosai haba alhaji ya za a barin sa muryar fadila ba kanwata fa uwa ɗaya uba ɗaya na san muryar ta mana to ki je ki kira ta ki zo zan gwada miki wani abu to fadila Dan Allah dan annabi dan Allah ka kashe. Ka kashe zuciya ta za ta iya bugawa. To ta buga mana. Ta buga mana zuciyar taki in ta buga ina ruwa na? Me ya dame ni? Ba abin da ya dame ni. Yanda kike son sa haka nake son sa kila ma na fi ki son sa. In har kina son sa zaki ɗauki kafa ki ɗauki ta ki tafi wata ƙasa ki je can ki zauna? Ni kin ga ko ni ce ki ai ba zan iya tafiya ko ina ba. Fadila, me? Kina da hankali kuwa? Me? Mijin yayin mu zaki ce zaki aura? Kira ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa Fadila. Ki amana ba a yabe ba. Eh. Kuka nake da idanuna, ya zan yi in cire Ni na ɗauko ta da hannuna. ƙarshe tana so ta zame mana karfan kafa buna ya zanyi da kaina ya zanyi da gane ina za ki je kuma tafiya zan yi dan ba zan zauna ba na shigo gida ana ta koke-koke ta kanta hamida ma in tsaya ta mu gaisa da ita ma bata tsaya ba sai zullewa take bata tsaya na ganta ba to zaman me zan yi ya hakuri mama ki zauna mu yi magana akwai maganganu a bakina dole ki ga Hamida cikin kuka mama. To, da aka yi yaya? Ba zan zauna ba, tafiya zan yi. Ehe. Wai tukun tambaye ka, wai da gaske ne abin da nake ji a duniya ana ta faɗa ko ina ana magana cewa wai ƙanwar matarka tana son ka fadila za ka aure ta? Da gaske ne hajiya. Amma zauna sai miki bayanin komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. kaga ladamar da nake gaya maka kaga yau ranar ta zo ranar ladamar da nake gaya maka kenan ta zo ka ki magana inda ka rufe idanka ka rufe idanka boko ya ɗauke maka hankali ka zauna da baligan yara a cikin gida kana tare da su to ga irin ta nan yau ga ranar ta zo abin da nake faɗa in an yi magana sai ka ce a iyayensu talakawa ne yau talauci hauka ne talauci hauka ne wallahi hajiya da niyan alkhairi na ɗauko yaran na dawo da su gidan nan don in taimaka musu ban taɓa tsammanin abin zai zama haka ba ga abin duk ya bugari yanzu har kunya nake ji to abin da nake so in gaya maka ba wai shawara nake baka ba umarni ne ka tattara su dukkan su kowace ta tafi gidansu ka tattara su tafi gidansu ita kanta hamidar idan ta ki yarda ta ki amincewa da cewa ba za ka ɗauke su koma gidansu ba ka haɗa ha ita a'a mama ita ma hamidan shawaran ta bayar yanzu kenan kuma yanzu haka ma tana tattara musu kayan su ne za ta haɗa musu kayan su baki ɗaya mu je mu maida su gida to ni dai na gaya maka da kin ba haka ba zan ɗauki mummunan mataki akai da kin dan tsaya hajiya direban ki ma sallah yake in na je na ga yana sallan bai idar ba ya same ni a gida Ni zan fita. yana da dawo. To amma malam ai da ka tsaya ka ga yarinyar nan ta bugo waya cewa za su zo. Ina tunanin ko akwai wata muhimmiyar magana da take so. Yanzu dan Allah saboda za ta zo sai in fasa fita buge-buge na? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Yawa sannu zuwa. Lafiya lau. Alhamdulillah. Aji Hamida. Sannunku da zuwa. Ya haka? Ya na gan ku rai a ɓaci haka kamar wa'anda aka aiko da rasuwa. Me yake faruwa ne? Ga katin katin ɗin jakunkuna ko duk tsaraba ce wannan? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Alhaji, san da zuwa lafiya lau. Alhaji, alhamdulillah. San da zuwa. A'a. Ikon Allah. am baba ga amanar da ka bani nan na dawo maka da shi. Har ga Allah ba zan iya ba. ku yi haƙuri amma dai fadila sadiya da zara na ɗawa alƙawari zan ci gaba da ɗaukar nauyin karatunsu duk da ba sa gabana amma su ci gaba da zama a nan alhaji lafiya wani abin suka yi maka mama wai fadila ne take son mijina la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitina cewa in kin ci amana ba a yafi ba wannan wace irin magana nake ji kamar tatsuniyar yara ban fahimta ba fadila tana son ka ina son da Allah ƙarin bayani wanda irin so baba so sosai na soyayya kuma na so na aure tun daga lokacin da matata ta yi tafiya ta bar gida tun daga lokacin Fadil ta saka ni a gaba ta zame min karfin kafa a rayuwata. Babu yadda na iya ne, yasa dole zan dawo da ita. Fadida, ba ki da hankali ne? Mijin yayar ta haki kike so? Baba san shi nake kuma so nake na aure shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadila, kina da hankali kuwa? abun kunya kike so ki janyo mana wato ke baki iya cin arziki ba ki duba ki ga yadda kuka yi mulmul hmm? kun zauna cikin mutunci cikin kwanciyar hankali shine zaki janyo mana wannan abun kunya saboda ke dai mutuniyar banza ce muna cikin zaman zaman muna jin daɗin mu a cikin tawon mana wannan ce ranar da nake gudu tuntuni ranar da matsala za ta kullu ba yadda ban yi ba akan kai yaran da su koma gidan nan to ai gashi nan ga irin abin da ya haddasa kai kai wannan yarinya wannan yarinya ta cuce ni kinga ai ba kuka ya kamata ki yi ba kuka ma yanzu kika fara yin sa kin san ai ba abin da yake ɗawainiya da wannan yarinyar in ban da jahilci domin mai ilimi ba zai yi abin da take yi ba tun suna ƙananan yara idan na tura su makaranta sai ki hana su ki tsora musu talla gaba ɗaya rayuwarsu rabi talla rabi karatu ita ma hamidan Allah ne ubangiji ya mata gamdakatar ta auri miji na gari ya maida ta makaranta da ita ma tana nan a irin halayen da suke ciki to yanzu mai gida me ya aibu dan na dora musu talla ba mu da shi hmm? Wani al'amarin ma da ya kasance ai sharrin shedan ne. Kinga ba ba abin da zaki ce min ko da yaushe idan aka yi magana sai a ringa kalawo shedan babu ruwan shedan a cikin wannan maganar. Kake kuskure ki sake kama magana shedan a cikin ta. Um, baba dan Allah ya hakuri. A bar maganan haka. Mu da yanzu za mu tafi. Allah da ya kiyaye na gaba kawai. Haba Alhaji, ka duba girman Allah yaran nan su koma gidan nan. Sun riga sun saba. Hmm? na rantsi da Allah idan kiku kuma yin wannan maganar ta cewa wai su koma wallahi a bakin aurenki haka za su haƙura su ci abin da muke ci da daɗi ko ba daɗi mu zauna da su har Allah Ubangiji ya kawo musu mazajen da za su aura dukkanin su kowace tafi gidan mijinta. Wallahi Allah ko hajiya bata ce kar su koma gidan nan ba. Ni karan kaina ba zan taɓa bari su koma ba. Ba zan iya zama da su ba. in kuma aka ce dole dole sai sun zauna da ni shikenan su je su zauna da mijina sai ya haɗa su ga baki ɗaya ya aura ni kuma zan da gida in ci gaba da zama tare da ku wallahi ba zan iya zama da Hamida ba wallahi Allah kuka nake da idanuna ya yi in cikin haka haka ne daidai mijina ka ga inda ka yi kyau kuwa kai dole ne dole ka dinga ja masifa dole ka dinga jawo 'yan mata jikinka da kana so da baka so kaga haka yarinyar nan ta niyan sani a cikin tashin hankali da bala'i ko <sighs> matar kwarai matar kirki kin ga wannan abin ya riga ya wuce kamata yi ki ɗauke shi ki aje shi a gefe daga yau ai kya ƙara tafiya da baki bane ko ni ni da ka haife ni so daya wallahi ba zan je ba ko ka ce na je Allah ba zan je a sai kin je na rantse da Allah ba zan je ba bari ka ji wani abu ba zan je ba komai fa yanzu ya koma internet in kaya ma ya kare kawai magana zan yi da su turu internet in tura musu kuɗi ni fa sai kin je dan manzon Allah ah. Haba, haba bibi yau an ni ban ga lokacin da ka sani aka ba sai da kika ga na saka sannan ke kika je kika saka kawai dai na san yau hutu ne dole su za ka saka shi yasa na saka nawa amma an kaje ba aka dade ba eh, ya danganta da baki. Allah ya sa dan Allah karka dade na roke ina kira ki ji tsoron Allah Fadila, me ya kaki gidana? Ba na faɗa miki kan na sake ganin kafanki a cikin gidana ba? Na zo gidan nan ne, ko ni ko ke. Ko ki kashe ni ko in kashe ki, saboda wallahi ban zubar da makaman yaki na ba wannan bawan Allah ina son sa kuma sai na aure sa. Sai dai duk abin da zai faru a cikin gidan nan ya faru. Ina kira ki ji tsoron Allah, ki cewa in kin ci amana ba a yafe ba Kuka nake da idanuna ya zanye in cire ta cikin raina ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe tana so ta zame mana karɓan kafafuna ya zanyi da kaina ya zanyi da gane ina kira ki ji tsoron Allah ki tuna cewa in kin ci amana ba a yabe ba